zama hadisai guda biyu kenan sai kuma na yi bayani mai muhimmancin da ya kamata na yi shi akan halin da ake ciki a yanzu haka yanzu dan fara da shi hadisi din na goma sha tara dan sake karanta shi in yi karin bayanin da yake ciki قال المصنف رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تونا شيني حديثي dama kamar yadda kuka sani muna cikin babi ne na arkanin islam to wani hadisi kamar yadda aka ji shi an karbo daga shi abdullahi ibn umar allah kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islam ala khams an gina musulunci kan ginshikai guda biyar wato filoli guda biyar daga ciki an yi wahadallahu shine shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah to kalimatut tauhid shine a kadaita allah da bauta sannan na ɗaya kenan na biyu wa kamin salati a tsaye da sallah daga cikin rukunan musulunci guda biyu kenan na uku wa ita ayi zakati da ba da zakka ga wanda yake da wadata ko yake da kuɗi na uku kenan na hudu siyamu ramadana eh, na hudu shine azumin watan ramadana ga baligi kuma mai lafiya ba matafiyi ba wal hajj sai na biyar kuma aikin hajji ga wanda ya samu dama ya samu iko to wannan ita ce ruwaya ta farko wadda wadda sa'ad ibn ubaidata ya ruwaito daga wajen abdullahi umar da umar kuma daga wajen manzon Allah a in kuka dubi wannan jerin yadda ya ruwaito shi yayi maganan tauhidi yayi maganan sallah yayi maganan zakka yayi maganan ramadana sai kawo hajji hajji kenan shi zama shine mai kenan na ƙarshe an gane to fa qala rajulan sai wani mutumi wanda wannan mutumi din a sunansa shine abu ali al-harrani al-ayan al al ayan al shine wannan rajul din sai ya ce alhajju wa siyamu ramadana ka shi kenan shi a yadda ya ruwaito ya fara gabatar da haji gabanin azumin watan ramadana an gane kalala shi sa'ad bin ubaida sai ce a'a shi ka abin da ya ji siyamu ramadana wal hajj azumin watan ramadana aka fara gawowa gabanin mai kenan gabanin hajj to ya ya aka samu wannan sabani wadda kowa ya sani an riga wajabta azumin watan ramadana gabanin mai aikin haji aikin haji shine ƙarshen rukuni a musulunci don aikin haji an wajabta shi a shekara ta tara wasu ma suka ce a na shida sabani ne na, na, na, na malaman tarihi wasu ka ce a shekara ta shida wasu ka ce a shekara ta tara amma waɗanda suka fi majoratin tafiya kan ra'ayin shekara ta tara sun fi yawa to alayi halin in ma shekara ta shida aka wajab tashi tashi ramadana shekara ta biyu ne azumin watan ramadana shekara ta nawa shekara ta biyu bayan hijira kenan kaga azumin watan ramadana shine shine mai kenan shine farko ne hakkin haji to shine wannan shi mai ruwa ya ce a'a sai ya ce alhajju wa siyamu ramadana kenan sai an ce sai da ya kawo aikin haji kamun wa menene kafin ramadana sai ya ce masa a'a siyamu ramadana wal azumin watan ramadana shine mai kenan farko gabanin haji to nan abinda malamai suke bayani cewa ga waɗanda suke ganin tajuzu ruwayatul hadisi bil ma'ana eh sai sa aka samu wannan sabanin cewa idan manzo Allah ya faɗi wani abu ko sahabi ya faɗa eh, wani abu ya ruwaito ya halatta a ruwaito wani abin da ma'anarsa kenan idan ma'anarsa kenan kaga ba bukatan tartibi ake yi ba ka ambaci abun gabaki daya kuma ka ruwaito da menene da ma'anar da kai kafa inta ko ku gane bane to kenan wanda ya fara gabatar da hajji akan ramadana shi ya ruwaito shi ne da ma'ana kuma a wurinsa ya dauki aikin hajji muhimmancinsa a musulunci ya fi mai kenan ya fi azumi sai sa roto da ma'ana amma in aka bi tsarin yadda aka wajabta su ne yadda aka faranta su to azumin watan ramadana shine farko gabanin mai kenan gabanin hajji an gane wannan bayani din sai sa na ce a bari sai wannan sati dan yi bayani saboda karkurewar lokaci tayib a takaice dai musulunci yana da rukunai guda nawa guda biyar ba shida ba a wajen yan shiya su a wurin su rukunan musulunci shida ne akwai imama a ciki akwai akwai shugabanci sai sa duk jan jada kai dan shi'a sai ya kawo maka magana mai kenan magana shugabanci amma mu musuluncin da muka sani wanda manzo Allah ya zo da shi rukunansa guda biyar ne babu magana shugabanci a ciki ta da shugabanci yana da muhimmanci amma dai ba cikin rukunan musulunci guda biyar an gane wannan tayyib kamar yadda na faɗa cewa insha Allah hadisi ɗaya da mu ƙara sai je wancan bayani ɗin kuna biye da mu hadisi kenan da wani da wani na wanne kenan da mu kara hadisin wa kenan hadisin wa to an samu matsala na ya yi tsallake ya ji ya kai ne hadisi na ɗaiɗai guda ishirin da uku to amma yanzu barin sake koma asalin na kuɗin bari sai na fita a wannan shafin tukunna dole sai na fita Aha, babu bayani arkani alislam islam kwa barin je shi kai tsaye. Kitabul Iman. Mhm. Awa hadisi na nawa? na'am wa haddathana salim na uthmana shine al-askari haddathana yahya ibn zakariya haddathana sa'ad ibn tariq قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يؤبد الله kun ga a wancan me aka ce an yi wahadallahu nan kuma fa an yi ubadallahu duma nan su daya a ta Allah da bauta a bauta ma Allah da bauta shi kadai duma nan su daya cewa an gina musulunci duk da daga Abdullahi bin Umar ne shine ainihin sahabiyul hadith din yace manzo Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na daya ala an yi ubadallahu shine a bauta ma Allah shi kadai shine shahadatu Allah ilaha illallah an gane wannan wa yukfara wa yukfara bima dunahu duk wannan ƙarin bayani akan cewa menene an yi ubadallahu a bauta ma Allah shi kadai a kafurce ma duk wani abu wadda ba shi ba sai da nake ce mun kafurce ma inyasi mun kafurce ma tijjani mun kafurce ma dukkan wasu shehunai ko gane bane yawwa wa yukfara ma duna a kafirce ma duk wani abu wadda ba Allah ba domin dama in kace la la to ka kafirce ma kowa sai kace illallah sai wa shine wa an yukfara ma duna a kafirce ma duk wani wadda ba shi ba inda wajen bauta ne an gane wannan ba a bautan kowa sai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakonka an fahimci wannan wa an yukfara bima duna a kafirce mu duk wani wadda ba Allah ba ka ce ka yi tawaye ka ki ba ka bauta masa ba ba illallah sai Allah shine ma'anan shahadatu Allah ilaha illallah sannan bayan wannan wa iqamis salati sai tsaye da sallah wa ita'iz zakati sai ba da zakka wa hajjil bait sai kuma hajji zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma da yake makka ba inda ake aikin hajji sai a saudi arabia sai a makka wa saumi ramadana sai azumin watan ramadana kaga a wannan ruwaya din ma sai aka jinkirtar da mai kenan kaga kenan kaga kenan ya daidai da wancan ruwaya da muka karanta an gane wannan wancan ruwaya ta wuce to wannan ya zama ruwayatul hadis bil ma'ana kenan tunda ba ba kokonto tsakanin malamai cewa azumin watan ramadana ya riga hajji farantawa azumin ta ba shekara ta biyu ne bayan hijira hajji kuma a gwargwadon sabanin malamai ma wacce shekara ta shida wacce shekara ta tara kaga duda haka ne kenan mene azumi ya riga ramadana amma wajen jerantawa sai ka kawo ramadana a ƙarshe aka gabatar da aikin hajji an gane wannan ta juzu ruwayatul hadith bil ma'ana tayi eh, kusan bari gani to ai mu kara su kawai eh hadisi na 21 haddathana ubaidullah ibn mu'az haddathana abi haddathana asim wa huwa ibn muhammad ibn zaid bin abdullah umar an abihi qala qala abdullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-islam ala shahadatu an la ilaha illa allah wa abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil bait ramadana an gane wannan kaga ya jawo su ga sunanan ma'aikin hajji shi ne fara zuwa gaban ramadana abdullahi wani ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na ɗaya shahadatu allah ilaha illallah shahadatu allah ilaha shine ma'anar da ya wuce wa an yi ubadallahu wa yukfara ma kenan bi ma dunahu da kuma an yi wahadallah duk ma'anar mai kenan shahadatu allah ilaha illallah mutum ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan shin kuma annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzonsa ne ba abokinsa bane manzo Allah ba abokin Allah bane ba kuma mataimakin Allah bane ba wazirin Allah bane a'a manzo ne na Allah wa qulu abdullahi wa rasulu haka manzo Allah ya faɗa ku ce bawan Allah manzon Allah an gane wannan kamar yadda muka tabbatar annabi Isa ba dan Allah bane ba kuma Allah bane shi annabi Isa me shi ma abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzonsa kamar dukkan annabawan Allah bayan Allah ne manzanninsa ne an gane wannan tayi wa iqamis salati a tsaye da sallah bayan an tabbatar da tauhidi wa ita'iz zakati sai a bada zakka wa hajjil baiti mutum kuma je ziyarci ɗakin Allah ya aikin haji in yana da iko wa sami ramadana kuma aiki azumin wata mai kenan watan ramadana an gane wannan tayi hadisi na 22 wanda na ci shine karshe a wannan babin ko وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنزلة قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث داووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا ألا تغزو ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وحج البيت duk dai haka ne ma'anarsa ɗin eh ya ce taus taus nan tabi'i ne an gane ya ce lalle wani mutum ya gaya wa abdullahi umar kuma sahabi ne wani mutum me yace wa abdullahi ya yace masa ala tagzu shin ba za ka je kai yaƙi ba yana kwadaita da kenan abdullahi umar ala tagzu ba za ka je yaƙi ba ta abdullahi umar yana zuwa yaƙi ya kuma je yaƙi an gane wannan ya yi yaƙi tare da manzon Allah faqala sai yace masa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ji manzon Allah yana cewa an gina musulunci kan abubuwa guda biyar sai ya kirgo su to me yasa da aka ce ma Abdullahi Umar ba za ka yi yaki ba sai ya ce na ji manzon Allah ya ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar me kuka fahimta ma za fahimtum me kuka gano yana so ya nuna masa cewa in ma haka ne ko da mutum bai je yaƙi ba in dai ya rukunan musulunci guda biyar ɗinan ya yi imani da su ya aikata su zai je aljanna kenan jihadi wani ƙarin falala ne ko ba ku gane ba ne yawwa ƙarin falala ne an gane wannan jihadi ƙarin mai kenan falala ne baya da cin rukunan musulunci an fahimci wannan to insha karatu na gaba za mu shiga sabon babi to sai bayanai da na ce zan yi ina gama bayanai na tsab to eh, a sashi a caji mana cire waya na ma bari cire na ka sashi kawai zo ka sashi zo ka sashi cire mu waya ta wannan cire kawai daga wadar a wannan mai mai tafsiri ko ne ko ne to ba ne yawa ba ne ba ne ba ne a a USB din da ka bani wannan mhm. a wannan din ma yayi ya dauka ga shi ya dauka in da ka samun ta to samun ta tafsiri ne wannan to samun ga shi bar wannan haka ajiye shi akan nan kawai bai shaka yana caji to ka samu waya ta ga ta nan ka ajiye ta nan na'am ba ni shi to sa shi anan mana kawai ko kuwa ko ko a sa shi anan ta shi kenan mhm. shi kenan ba akwai space ai na'am shikenan kun kimsa ba wani matsala yan ah, uwa musulmi bayanin da ke so dan yi ina son yi bayani a halin da duniyar musulunci take ciki a yau abin da ya same ta na bakin ciki na takaici wannan hali na bakin ciki na takaici yana da alaƙa ne da farko da malamai na biyu kuma sai awam idan na ci awam sauran gama garin mutane waɗanda ba malamai ba amma ya samu asali daga ina daga malamai a kansu zan fara ah, wannan abin takaici abin bakin ciki da duk mai imani da ya san abin da yake zai ji bacin rai musamman wanda yake da kyakkyawan aƙida aƙida ta magabata aƙida ta sahabbai aƙida ta tabi'i aƙida ta tabi tabi'i aƙida ta salafuna as-salih magabatanmu na ƙwarai shine malamai waɗanda aka ba su amana ta ilimi har manzo Allah ya kira su magada na annabawa al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada ne na annabawa ko manzo Allah ya karin bayani yace fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrithu al-ilma an-nafi'a manzo ce malamai su ne magadan annabawa annabawa kuma su bar gadan kuɗi ba ba su bar gadon dala ba ba su bar gadon naira ba me suka gadar ilimi mai amfani ilimi na addini kuma Allah ya kirari wa malamai ce inna ma ya khashallaha min ibadihi ulama wanda ya kamata a samu tsoron Allah na hakika tare da su sune malamai don su suka san Allah shi jahili dai ya saba ma Allah ma bai sani ba bai san cin wannan abun ma sabo bane amma shi malami ya san sabon Allah ya san da'a in in malami ya saba ma Allah ganganci yayi ba da ce bai sani ba amma jahili zai iya daukan haramu ma matsayin halal ba ta da ya sani ba tayib duk da wani amana da Allah ya wa malamai na karantar da mutane gaskiya na ɗora su akan gaskiya na ɗora su akan aƙida kyakkyawa kuma su rika haskawa mutane fitila don su ga hanya amma kashi abin bakin ciki wa malamai sai suka zanto kai magana fadon ke ba yana magana malamin ba bane fa kai su waɗannan matattu ne ni ba da su nake ba Lala ba ina magana malamin bidiya bane ba fa dillalan sharri ni ba da su nake magana ba ina maganar rubabbun ahli sunna rubabbu masu wari su nake magana a kai amma ni malaman wani wurina wannan condemn ne ba da su nake magana ba ba da su nake magana yana magana waɗanda suka ɗauki rawani na sunna suka naɗa ma kansu ko suka ɗauki babban riga ta sunna suka sa ma kansu su nake magana da su amma suka zama lalatattu ta ina suka lalace a lokacin da mutane suke bukata a yi musu bayani menene addini menene shari'a menene islam menene aƙida mecece sunna menene shirka menene tauhidi menene bid'a me sunna wallahi mutane suna bukatan wannan abu a wannan lokaci bukatarsa sama da abinci bukatar sama da ruwan sha amma ina cash an kawo ta ko? amma malamai sai zanto yau waɗannan da suke ɗauki rigar sunna suka sa wa kansu sai zanto sai suka saje da al'umma suka saje da al'umma gama garin mutane ta ina sai suna faɗan irin abubuwan da al'umman suke so wadda kuma koda ba shine daidai ba abinda al'umma suke so su ji mai daɗi wallahi talashi suke gaya musu wai su suna tsoron kar a taɓa mutuncinsu kada a zage su kada a aibanta su kada a gabaƙinsu kada a taɓa shaksiyarsu kada a taɓa mutuncinsu wala yawancin malaman nan wala ka suke sai sa duk wata matsala ko da ta gaskiya ne ta shafi aqida wallahi tallahi wasu ai fitowa su bayyana ta saboda me kana taba mutuncin su a zage su kar su yi bakin jini wajen gama garin mutane a sakamakon haka suka rufe abubuwa da yawa na addini suka kin bayani kuma a lokacin da ake bukatan bayanin sa kai wasu ma sai atiba ta dauke su atiba kishi ko na gari ko na ɓangaranci ko na ƙungiya ko na ƙabila ko dai na wani abu dai sai wani atibar ta ɗauke su sai zanto maimakon su kare mu Allah haƙƙin sa sai suna kare haƙƙin wannan abubuwan da suka yarda da shi ko tsakanin kudu kasan yarbawa kenan wadda cikinsu akwai musulmi nan ma akwai musulmi ko tsakanin filani da wata kabila ko wata kabila da filani ko tsakanin kanawa da mutanen bauchi ko katsinawa da mutanen kano akwai malaman da a cikin karantarwarsu za ka sansani irin wannan abu a karantarwarsu a karantarwarsu akwai a matsayin ka na mai karantawa ina ruwanka da maganan kabilanci ko Kano ko Bauchi ko Katsina almusulmuna biladuhum wahid garin mu ɗaya ne kasan mu ɗaya yayin in ma in Bauchi ta yi abun a zarge ta ni ma zan shiga a zarge ta da ni idan mutanen Bauchi sun yi abu ba daidai ba da ni za a zarge su da ni da kalubalance su kamar da idan mutanen Kano sun yi ba daidai ba da ni za a haɗu a kalubalance su baranci a nan gari na nan ba gari na ba ba ruwan musulunci da wannan duk wannan ɗabi'a ce ta yahudanci da take raba kan al'umma ba kuma shi muke kira kai ba mu mu abin da muke magana waɗannan malamai yau sun kasance ba sa faɗan wasu abubuwa sai wadda mutane suke so su ji abin da mutane suke so su ji su suke faɗa musu don kada a zage su don kada a aibanta su don ka su yi baƙin jini dama kuma su abin da suke nema farin jini neman yardan mutane neman yardan gama garin mutane wallahi abin da ya sa malaman nan kenan yi ne musibar ta samu malaman nan wallahi ita ce wata babban musiba malami yana tsoron kara zage shi malami yana tsoron kara ta mutuncinsa kai waye kafi annabawa kafi manzon Allah da Allah manzon ba ta mutuncinsa ba har sa an taba ba fasa masa kai ba ba a rusa masa hakori sa ba to kai waye ni kuma ni waye kai waye ni waye a'udhu billah wallahi in ka dubi 99 malaman ƙasar nan masu kiran kansu ahli sunna haka suke yan yayi ne kun san yan yayi in abu ya taso su ma a ji maganarsu maganar kuma za a ji maganarsu yadda mutane za su ji daɗinta ko da za ta fusa ta Allah su sun yadda da wannan ko da ta fusa ta Allah yanzu dubi mai manzala ya gawa ma'azu da suna tafiya da Allah mai manzala ya gawa ma'azu ha ah, ban ga ya daga hannunsa ba mai manzala ya ce ma'azu Ah. yawwa ya ma'azu a dire ma haƙƙun layi alal ibad wa ma haƙƙun ibad alalla. ƙala allahu wa rasuluhu alam ƙala haƙƙun layi alal ibad an yi abuduhu wa la yi shirku bihi shai'a ta wannan shine fahim ɗinmu manzala ce ya ma'azu ka san haƙƙin allah akan bayinsa da haƙƙin bayi a wurin Allah sai ce Allah da manzo suka sani ni ban sani ba sai manzo Allah ya ce masa haƙƙi na Allah akan bayansa su bauta masa shi kadai kasu hada shi da wani a shi Allah yana da haƙƙi haƙƙin a bauta masa shi kadai haƙƙin a kadai tashi haƙƙin kar a kawo masa abokin tarayya to wallahi kaga wajen malaman ƙasar nan wallahi ba su da haƙƙin Allah ba wala ba samu da shi ba ana yi wa Allah shirka wala ba su damuwa kuma abin da yake faruwa kwanan nan haka ne mai hankali ya san abin da na sa gaba an taba haƙƙin Allah an sa masa kishiyoyi amma wala ko a jikinsu in suka zo magana ma ba sa ma magana haƙƙin Allah sai haƙƙin bayi haƙƙin bayi ma akan gwamnati ko kan haƙƙin mutane wala shi suke magana amma haƙƙin Allah ba ruwansu ba sa taya Allah fushi ana nema masa abokan tarayya wallahi ba ruwan malaman nan saboda me in sun yi wani magana kan haƙƙin Allah da su yi bakin jini wajen mutane za a ce su yan tsanani ne za a zage su musamman malaman bid'a da ayarin su za su zage su su kuma suna so su yadda da su haka ne ko ba ka bane sakamakon haka sai ga maganar malamin bid'a daidai take da wanda yake idayin sunna akan matsala in ta faru a ƙasar nan baka bambance maganar malamin bid'a da malamin sunna A. in jalje ne iri ɗaya ne in ta'aziyya ce iri ɗaya ne in bayani ne iri ɗaya ne kaga adiba ta shigo adiba ta shigo kabilanci ya shigo amma haƙƙin Allah fa haƙƙin Allah fa tambaya muke wai haƙƙin Allah fa ba ku damu da shi ba ba ruwanku ba ruwanku kowa ya tashi ba ruwansa magana haƙƙin Allah a'a baya ma magana a kai saboda kare bakin jini shin manzannin Allah da annabawan Allah gaba ɗayansu daga na farkon su a kan me aka turo su ne Allah kan tauhidi ne Wala kaga duniyar nan in babu tauhidi wala Allah dai halakar da ita domin mu ya faɗa ya ce ƙarshen duniya lokacin da an halakar da duniya sai an zama ba wanda zai ce Allah Allah Allah Allah ba wanda zai ce abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai a lokacin ya halakar da su kaga lokacin kenan babu tauhidi mutane sun zama kafirai mushrikai to sai halakar da duniyan kuma tashin ta ya zo kenan ashe yanzu ma darajar tauhidi muke ci amma me yasa malamai ba ruwansu da wannan janibin me yasa me yasa in ku in ku adalai ne in kun bai wa mutane haƙƙinsu ku bai ma Allah na samana ku kare ma Allah haƙƙinsa ku ce ana yin shirka ku ce ana ana kiran wani wanda ba Allah ba da sunan son manzon Allah da sunan maulidi me yasa ku ka ba malamai shi Allah bai da haƙƙi mutane ne kawai suke da haƙƙi Allah fa ana kiran bayansa ana hada su da su ana hada Allah da inyasi ana hada Allah da tijjani ana hada Allah da abdulkadiri ana hada Allah da shehu dan hodiyo duk da sunan son manzon Allah amma malamai kun yi shiru wato Allah bai da haƙƙi Allah bai da haƙƙi mutane suke da haƙƙi ka bi duk malamai ne masu social media ɗin ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka abin da ke faruwa kwanan nan ka bi su ka ji maganganun da yake faɗa da bakinsu kai ka ce ba taɓa Allah ba kai ka ce Allah bai aiko musiba da bala'i saboda an taɓa shi ba sa ma magana ba sa ma magana shi Allah baya fushi a wurinsu Allah baya intikami a wurinsu daga in musiba ta so ma ba sa ma yi tunanin su nemo mai sababinta amma kaga sabon manzon Allah in musiba ɗaya ta samu sai sun koma sun bi cikansu anya ba mu taɓa haƙƙin Allah ba ba mu taɓa haƙƙin manzon Allah ba ka duba yakin Uhudu umarni ɗaya ne fa manzo Allah ya bayar sabai suka saba masa me ya faru dutse ne fa ya dora su da jabalin Romat ya dora su ya ce to kar ku sauka ko an ci nasara a kanmu ko mu muka ci nasara kar fa ku sauka suka ce sun ji Allah aka fara yaƙi da kafirai a farkon yaƙi sai Allah bai mumine nasara kafirai suka ruga manzo Allah sabai suna bin su suna yadda kayan su sai waɗannan sabai da suke sama da manzo Allah ce kan sauko sai suka sauko su ma ba dukan su ba fa wasu ce a'a mutun tun da manzo Allah ce mu tsaya ba za mu sauka ba wasu suka yi tawaye suka sauka a sakamakon wannan saba manzon Allah da aka yi shi kansa manzo Allah sai da aka jarrabe shi aka jarrabi sahabbai aka kashe mutum 70 har da hamza dan babban manzon Allah فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم falyazar alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba ba umurnin Allah ko ma saba umarnin manzo Allah su ji tsoro in ji Allah falyazar su ji tsoro su ji tsoron me an tusibahum fitnatun kada wani bala'i fitina ya same su au azamu ko azaba mai radadi ba ruwan malamai da wannan aya din yanzu ba ruwan su duk wata musiba in ta zo ba ba sa masu tsaya su yi tunanin shin anya ba wani sababin da ya sa musibar nan ta zo anya wadda wani bala'i ya same su anya ba wani sabon Allah da suke yi Allah ya fushi saukar musu da wani abu babu wannan ba mai alaysa minkum rajulun rashid ba wani shari'a mutunci cikin ku ci malamai na dai wannan tunani ya faɗakar saboda gaba ba mutum shirye a cikin ku da zai hankalci wannan aya ya ma kawo ta ya ce la'alla abin da ke faruwa da mu yanzu a duniyar musulunci muna saban Allah ne muna saba masa kamar da sabai suka saba ma manzon Allah cewa dai kansu sakon sakon aka aka da wannan musiba aka ji mutum saba'in aka raunana mutane bila adadin ba kwa wannan tunanin bayan wannan abu ya ya ya kwaranye sabai suka suna ta tunani me muka yi ne me muka yi ne أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الله أكبر إن الله على كل شيء قدير للي ألمي إيكوني إن الله على كل شيء قدير ku koma daga farko awalamma asabatkum musibatun Allah ce lokacin da musiba ta same ku sabai ke a ina a Uhudu a kashe saba'in a kama wasu a kashe kada a ya ha, kuka zo kuna mamaki ya haka ya faru sai Allah a, a'a ai gabanin wannan lokaci na Uhudu kuma Allah ya ba ku nasara lokacin da ba ku saba masa ba kuka samu ninkin wannan bi wannan nasarar? aka kashe mushrikai a yakin badar first battle a kashe sama da saba'in aka kamo bila mutane da yawa da ganima da komai a wancan lokacin to yanzu ma da ya sa baku ci nasara ba qul huwa mini indi kuma daga wurin ku ne menene laifin ai kowa ne ba da amsa ne me laifin su saba manzo Allah ko yasa wannan musiba ta sauka to me yasa mu a wannan zamanin idan musiba ta zo malamai ba sa ba sa tsokaci akai sai kila akwai wata musiba me yasa me yasa son burge mutane kada ka karkar su wadi wata magana da ran gama garin mutane zai baci da abokansu na yan bidiya kan su ji haushi ko ba ka bane abokansu na yan bidiya kan su ji haushi da yan maja da yan intafet da yan ka su ji haushi wallahi wannan ba da'awan manzon Allah bane ba koyarwar manzon Allah bane manzon Allah baya shiru akan barna sai yayi bayanin ta a wannan lokacin la yaskut anil babil wallahi malamai sun lalace wala daga shekaran jiya zuwa ina ta bin malaman nan ina bin su ɗaya bayan ɗaya ina ganin kowa su lock ɗinsa ina ganin yadda suke wani ma cewa yake yi a ba da kuɗin ma in ya so a biya dai a ji a saba ma Allah ɗin ma a ji a yi maulidin ma ƙara kuma malamin suna ke wannan magana wallahi ma eh, ya zo nan ma ya zo nan ma ya zo nan gurin nan ma ya zo shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah idan kana nufin malamai da sharri ko da Allah ka tsamar da mu a ciki Allah kar ka samu a ciki Allah Allah ka tsamar da mu Allah karka kama mu da abin da wawaye daga ce mu suke aikatawa dan wannan wauta ce wallahi wauta ce ka boye gaskiya ka kifa danta dan tsoron kar a taba mutuncinka kar a zage ka kar a aibanta ka kar a bakanta ka wato kai ka da Allah ya fushi da kai in ya so gaba garin mutane su yarda da kai ko ba ruwanka da wallahu wa rasulu ahaqu an yarduhu in kanu mu'min ba ruwanka da wannan ko kai me da ka faɗa mutane su ji daɗi irin magana da kowa yake faɗa ita kai ma da ka faɗa don kada zama karka zama karka zama shazi kar ka zama old karka zama bare akan faɗan gaskiya don haka kai ma baka zama mumaye mumaye ka ana zamani akwai akwai shari'a a cikinsa a lokacin da malamai suke boye mutane gaskiya don tsoron abin da mutane za su faɗa a kansu wallahi tala halin da muke ciki kenan yanzu sai za ga gaskiya ta yi karanci masu faɗanta suka yi karanci a wannan al'umma tamu musiba ta yi yawa fitina ta yi yawa daga wannan ta tafi wannan ta zo daga wannan ta tafi wannan ta zo musamman mu mu wannan bangaren ma da muke tutiyar mu masu addini ne addini da munafurci addini da boye gaskiya addini da kin yi wa juna nasiha akan gaskiya alhali addinu an nasiha addini gaba ɗaya san kadar shi nasiha ne ka gaya mun gaskiya an gaya ma gaskiya mu gudu tare mu tsira tare yau malamai haka suka zanto ba kwa nuna wa mutane cewa fa akwai musibar da da yake zuwa akwai bala da yake zuwa sakamakon laifin mutane yanzu dubi wata musiba kun san ta kai ma kasar nan yanzu inda dan fim zai mutu director na fim wadda yake kafin tawaye waye wadda yake waye kuma suna yi ka san kan waye. idan ba kuwa ta zo za a yi ta lalata da ita a yi lalata da ita kafin ta waye ta hana kanta ta ƙi ba da kanta to sai an yi ta lalata da ita shine sunansa kanta waye to daraktan da yake wani inda zai mutu wala shi ka samu har cikin malamai sun fito suna yabonsa ana faɗan kyawawan ayyukansa dala wani bacin amana al'umma ba ne ka bi fatoyin malamai mutumin da aka sani yake aikata fasikanci na sabon Allah in ya mutu ma ba ai yana da ba musulmi ba fa kafiri bane ku tuna tukuna yana da musulmi amma ba a yadda malamai masu mutunci wanda su jajjana nazarsa ba sai a bar yan iska daidai shi don ya zama darasi ma yan baya amma yanzu ka san waɗannan malaman nan su ne gaba gaba ma ai mutumin kirki ne ai kaza ne ai kaza ne amma manzala yana zaune da ke sabai adalai ne da aka zo aka wuce da mutumin kirki suka ce wannan mutumin kirki ne manzo ce wajabat da aka zo aka wuce da dan iska fasiki suka faɗa yace shi ma wajabat kaga balance adalci sai abin ya biya mamma sabai mamaki suka ce ya lalla wancan mun ce mutumin kirki ne ka ce wajabat wannan mun ce dan iska ne ka ce wajabat duk kalma da yake amfani da shi me kake nufi yace eh ku mutane ku ne shaidan Allah a ban ƙasa shaidan da majoratin ku suka bayar shi Allah yake adai tunda kun ce wancan mutumin kirki ne to aljanna ya waje ba sai ya shiga wannan kuma da kuka dan iska ne to shi ma wuta ta tabbata sai ya shige ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yau idan dan fim ya mutu idan dan drama ya mutu ko a asarin mota ko cutan fara daya sai kaga ana tayabansa ana tayabansa saboda me waɗanda suke cikin zauna akan wannan sana'ar su dauka daidai ne lala wannan bacin amana bane bacin amana bane to da malamai ake wannan shegen da tsiyan da malamai ake wannan da su ake wallahi da su ake wallahi da su ake wallahi da su ake wannan cin amana ba a kashe wa masu gwiwa yi ba ba a nuna ya mutu akan saban Allah ba ba a mutu ya mutu akan sana'a da Allah bai so a yabon sama ake yi ya ma wasu wasu ce ma yi shahada ma tunda ka kasan shahada zuwa kasa na ya barbarza ce kowa ma dan fiye ma da yi shahada wanda ya mutu a wajen maulidi ma duk shahada yi ko ba ka bani ya mutu wani da ake ce in yasi Allah ne eh ayi shahada eh ga mata na gugan kafadarsa yana ma runguma ta yanzu an turo min gashi a wayata matan aure suna fito suna rawa da kirjinsu yan mata suna rawa da kirjinsu ana fusa ta Allah amma inda musiba ta samu aure ta sun yi shahada duk malamin kwaya gwada su sun yi shahada Allah ya ci amanan al'umma ba a nuna musu abin da suke ba kyau yake yi ba don kada ma wani ya koyi da su a daidai suke yi ba shahada ce ma don kai maka nema Allah don Allah ku gaya wani irin cin amana ya kai wannan ɓoye gaskiya don kar a zage ka don kar a ɓace ka don kar a sa maka munanan suna to za ku je gaban Allah ya Allah an kana nufin waɗannan malamai da musiba Allah ka zare ni a cikin su wallahi ni na barranta abinda malamai masu kiran kansu Allah suna suke a ƙasar nan Allah Allah ka shaida na barranta Allahumma sha na barranta wallahi ni ko da a zage ni kai ko za a kashe ni wallahi sai na bayyana da gaskiya zagi kan wannan ne dama bana bana kulawa da shi ya bi jikina aya ne ya bi jikina in dai zagi ne je kai ta'i kana ma rage min wani nauyi ne je kai ta'i je kai ta'i ni na san annaban Allah wasu an kashe su wasu an kore su a gari wasu an daka su manzala da je dai ma sai da ka dake shi jina jina ya dawo manzala wanda ya fi kowa daraja a dai dukansa aka yi wai ya ma je wajen yan uwansa ne har ma da yana dawowa Allah ya turo mala'ika Jibrilu ce me kake so a yi musu a musu ruwan duwatsu ya ce a basu Allah ya ganar da su ka ji manzon Allah inda ni ne manzon Allah kenan a inda ni ne da an yi ta kare a hitinin gobe ba ku kara da ba ka san manzon Allah ka san manzon Allah manzon Allah ba irin mu bane mazala ba irin mu bane yana da hakuri wallahi manzo yana da hakuri wallahi Allah ya riga ya tanade shi ka san da yi manzon Allah kan in Allah da aiko manzo kan yi masa wani irin tanadi na musamman tanadi na musamman aka yi wa manzon Allah ba irin namu bane tanadin da aka yi masa ba abinda manzo yake juriya yake dauka allah mu ba za mu iya ba allah ba za mu iya ba gaskiya ba za mu iya ba ina baka ji wani ma yace wani da talauci ya dame shi da yunwa ba yace da kahon nan a hannunsa yake yau da kowa ya tashi daga aiki <laughs> yunwa ba kawai take damu da talauci <laughs> to me kake ce an hada da dukansa <laughs> wata hikaya da ake bamu wai kuturu ya je bara bai samu ko kobo ba yana dawowa kuma ruwan sama ya zo masa shegen duka da da dawo gida ka san wa al'ada wai kuturu yana da fushi yana da zuciya bacin rai da ya zo ya zauna ya shiru sai aka yi walƙiya wani almara ce ya zama wani almaran na farko na bai yi sallah ba aka kira sallah ya ce yau ba da a yi sallar ba ya ce yau kan ba da a yi sallar ba ba a samu koko ba ba abinci ruwa ya zo ya da ke ni yau ba da a yi sallar ba can da aka yi walƙiya sai ce kalle ni da kyau <laughs> kalle ni da kyau ba da yi sallan kalle ni da kyau ba da yi sallan ba yau kalle ni <laughs> Allah wani musa'an Allah ka tsare mu Allah ka kare mu mana Allah ce a basu mai yiwuwa a tsatsonsu da samu na kirki kuma a tsatsonsu an samu na kirki din an samu na kirki a kamar yadda nake cewa wallahi malaman ƙasar na suna cin amanan al'umma shine ta hanyar menene ɓoye gaskiya don ƙoƙarin gamsar da mutane a yarda da su kar a bace su kar a aibanta su kar a zage su kar su zama daban wallahi wani shine dalili da kuma neman ɗaukaka a cewa ne ya iya ko ba ka ne to wallahi duk wanda yake da'awa don a ce ya iya wallahi ya aikin banza bai da lada wurin Allah Allah zai tashi haba'an manthura Allah zai tashi bai da komai domin duk mai don a san shi ko don ya ɗaukaka babu ikhlasi tare da shi kuma daga cikin sharaɗin kowace karawan ibada sai an samu sharaɗi guda biyu na daya al-ikhlas ya zanto kai don Allah ne ba da wata manufa ba na biyu mutaba ya zanto wannan abin da kake manzon Allah ya zo da shi kana koyi ne da shi ba kai ka kirkiro ba bid'a bace kafin ka bi kowace irin ibada hajji ne zakka ne eh, eh, azumi ne jihadi ne kome sai an samu sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a in babu ɗaya akwai ɗaya misali kayi don Allah abun to amma manzo Allah bai zo da abun ba kayakin banza abun manzo Allah ya zo da shi kayi amma baka yi don Allah ba kayakin banza dole sai an samu sharuɗa guda biyu Allah ka sami domin ka ba domin wani ba jama'a wallahi ina muku rantsuwa da Allah ba wanda yake shaida ma wani ko da aljanna ko da mutuwar shahada sai Allah kawai da manzonsa su kadai ne kawai ko sahabi bai sai nuna wane ce kai dan aljanna bane dan ba tasa bace ba ta hannunsa ba a masa wahayi sai in manzo Allah ya nuna tukuna shi ake masa wahayi ba mai shaidawa ne ce ai mutun shahada ma wani sai manzo Allah to baya nan yanzu ya mutu to tunda manzo Allah ya mutu waye isa yau a duniya ya nuna wani ya ce ai shahada in akwai mu ganshi mana mu tambaye shi dalili ya kai ka sani amma wahayi ya kai ka sani lokacin da aka harbe malam Jafar a Kano Allah ya ji kansa amu a matsayinmu na mutane a zahiri da alama da muka gani ya mutu ranar juma'a wanda ya mutu ranar juma'a yana samun saukin hisabi ma sallan asuba ita cikin sallar da mala'iku suke halattar ta a lokacin sallar asuba ya kashe shi kuma yana karatun qur'ani aka kashe shi kuma aka harbe shi yana kuma sallah ha ba malam wannan gara ba sa nawa lokaci mai tsada a subahi kaji daya sallah kaji biyu halattar mala'iku kaji uku juma'a hudu yana karatun qur'ani biyar harbi ba gaira ba dalili shida amma duk da haka ba mu zo baka ce shahada ba a kuma cikin masallaci ba filin maulidi ba a masallaci ba filin maulidi ba ba a gen bilaci ba fim bilaci eh, ba ba a kasuwa ba a ɗakin Allah ɗakin da aka gina don abota ma Allah ya mutu amma Allah ba mu ce yi shahada ba me muka ce muna fata Allah ya sa Allah ya sa ya yi shahada dai idan muka ce yi shahada ta mu ce mu muke bayarwa mu muke bayarwa me bayarwan baya nan manzon Allah mai bada shaida din baya nan to mun Allah tambaye mu da kuka ce ai shahada mai dalilin kuma na mu faɗa mu ce alama ne alama ita ce ita ce ita ce hakika kirkira kirkira sahabin manzon Allah boyi boyin gidan manzon Allah ya mutu wajen jihadi sabai suka suna ce yayi shahada sai manzon Allah ji sai ce a'a yana wuta yanzu to sahabin manzon Allah ba a wurin jihadi ya mutu sabai sai suka ce ya shahada su me yasa suka faɗa alama mutu ya mutu a bayan manzon Allah kashe shi kuma me boyi sabon na gidan duk hidima yake manzon Allah fa sabon din gidan manzon Allah ne a bayan manzon Allah yake a wajen jihadi ya mutu kuma tare da manzon Allah a filin jihadi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah ba filin maulidi ba ba a ainihin film village ba ba a kasuwa ba ba a stadium ba ba a multipurpose ba ba wurin zanga-zanga ba Allah maka albarka Allah maka albarka kaji dan gari kaji dan gari ba wurin zanga-zanga ba inda yake haduwa da mata da maza a filin yaƙi litakuna kalimatullahi al ulya. ya je ne dan kalmar la'ila ila ta daukaka sama kafurci amma manzo Allah ce yana wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna allaha fa'alun lima yurid lalle Allah yana aikata abin da ya so sabai sai kowa ya shiru aka yi zongon zongon yi manzo Allah yana su faɗa shi da imamul buhari ya ce babon la yuqalu fulanun shahid Eh, babi guda ya ce ba za ka nuna wani kace ya yi shahada ba imamul buhari ba ka duba fiqihu irin nasa da ya ta kawo sai kawo da hadisin sahabin nan da jarumi gorzo yana cikin sayar buhari ƙungiyar kafure yake shiga ba lura ana ta saransa kawai ana ta sara mazala ce dan wuta ne inna lillahi wa inna sai wani sahabi shi yana yaki sai dai na yakin ma kawai sai ya tsaya da kallon wannan yana yana mamaki ba fa musulmi yake yaka ba fa kafirai ke yaƙa maƙiya Allah maƙiya musulunci kuma an je ne don a yaƙe su amma maza ce dan wuta ne inna lillahi wa inna ilaihi wallahi kada mu yaudari kanmu da wata ibada ko wani abu kar mu yaudari kanmu yasa manzo Allah ce ba wanda zai shiga aljanna sai Allah rufe shi da rahamarsa kawai aka ce har kai ce har ni ya rasu har ni ba wanda ake sa kawai tsagwara ake sa kai shi aljanna aljanna ni'ima ce rahama ce ta Allah yana ba da ita ma ya so wannan sahabi ya daina yaƙi sai je yana kallon wannan mutumin yana kutsawa ana saransa sai da zato duk jikinsa ba masa katsanke duk kafare sun sare don cikinsu ya shiga mai kibiya na yi mai harbi na yi mai sara na yi ka san yaƙi yadda ake da mubaraza ne ɗaya eh, fito kai ka fito ko ka kashe ka ko ya kashe ka to amma idan wuri ya turnuku shine ake shiga cikinsu ya shiga kawai kafare suka far masa ta ko'ina sara ne kayi ne kunne ne ciki ne kafa ne ko'ina karshe sai gashi ya fadi sai ya ɗauki yan gajeren abun nan ɗinsa da yake sa ran kabarai sai kifa a cikinsa sai ya sauka ka sai ya karisa saboda zafi ya masa yawa raɗaɗi ya masa yawa ya gaggauta mutuwa da sai sai wannan sahabi rugo a guje ya ce ashadu annaka rasulullah ya ce na tabbata manzon Allah kai manzon Allah ne ya ce ma huwa zaka me ya faru ya ce katalar rajulu nafsa ya kashe kansa mutumin nan kun san wanda ya kashe kansa kuma wuta zai tafi to anan kafin mu je gaba bayanin da yake so muku duk wani hadisi da kaji manzo Allah ce musulmi zai tafi wuta ba ana nufin zai dawwama a ciki bane kun gane musulmi baya dawama a wuta wai yayi wani aiki ne wadda sai ya je wuta tukunna an kona shi sa'annan kona shi ya zama an shafe masa laifin sai daga baya ya je aljanna ko gane bane da aka su kirkira za su je aljanna amma bayan sun shiga wuta wannan ma da ya kashe kansa zai je aljanna insha Allah amma bayan sai ya shiga wuta to amma abin da ake so musulmi ya shiga aljanna shiga na farko ba tare da ya bi wuta ba wutan lahira wutan duniya ma ya ka kare da ita yau ko awa ɗaya kai a wahala da kan nan shaida da aljanna shaida da shahada wa yake yi Allah ya gaya manzansa manzansa kuma ya faɗa amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha bari haka bari haka wallahi aya nan kamar yau ta sauka innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun Allah ce wadanda kuke kira dan su Husaini su mahadi su tijjani su inyasi da sauransu mutane ne kaman ku su ma bayin Allah ne ƙarya ne Allah ce tawfa da'uhu ji ku kira su amsa muku kun isa in kuntum yin gaskiya kuke cewa eh su ma suna amsa ku kira su mahadin ya hana ka mutuwa husainin ya hana ka mutuwa tijjani ya hana ka mutuwa in ya hana maka ruwan bom fadawum Allah ce ku roke su falasta ji su amsa muku eh shi ma ya mutu yanzu ka duba ibrahim yas wadda ake ce masa allah ne amma mushrikai suke ce masa allah ne mu mun san ba allah ba ne mu musulmai ne mushrikai da suke ce masa allah ne cewa in kana neman wani agaji duka in ji shi zai maka in ji magoya ba su zai maka sai gashi bai da lafiya ingila aka kai shi ingila a can ma ya mutu me yasa kai shi ingila me yasa bai bai kansa lafiya ba in yasi ibrahim yasi da ya je ingila me yasa ya je neman lafiya can me yasa je neman lafiya إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا لا يستطيعون ولا نصركم ولا Allah ya ce waɗanda kuke kira su kawo muku taimako Allah ce ba za su iya taimakon kansu ba ma kaga kamar yau ayan nan ta sauka Allah wala anfusahum yansurun kansu ma ba za su iya taimako ba yanzu ibrahim ya sai iya taimaka ma kansa rashin lafiya ta kama kansan ciki ai kansan ciki ta kashe shi kansan ciki ta kashe shi ya taimaki kansa ta amma yau ga wawaye suna cewa Allah ne suna kuma roƙonsa suka tayi daga nan mota har barkina har da su tafi Senegal a barkina Faso yan fashi suka eh, yan tawa suka suka harbe su sama da 20 to me yasa in yasu bai zo ya hana harbe su ba me yasa bai taimake su ba wurinsa ba za su je wurin kabarinsa sai na jana ana kiran jakadan burkina faso cewa lalle gwamnatin burkina faso ta samu wanda suka kisa din har yanzu ba ba samu ba har yanzu har yanzu ita ma gwamnatin burkina faso ta ce ba ta san waye ba shikenan haka ta ce ba ta sani ba ko yan tawaye ne kusa ta ce ba ta sani ba ita ma shikenan gashi abin ya sha ruwa wallahi jama'a ku kama Allah iyyaka na'budu Iyaka na abudu. Iyaka na abudu. Bari ko ba kan malamai. an zala Allah min alkita bi wa ya shi na bihi samanan an zala Allah kuwa ka ayyana sun sani mun yi biya ni suka koye Allah ya ce ya tsine musu albarka. ya umarci dukkan mutane mu haɗu mu ma mu tsine musu albarka Allah ce illal ladzina tabu sai sun tuba wa aslahu suka zo suka gyara laifin da suka yi wa bayyanu suka zo suka bayyana wa mutane tukunna Allah ce to fa ulai wadanne dan karbi tuban su don Allah yanzu wannan aya malaman Najeriya da sauransu ba ku tsoranta aiki a kanku kun san gaskiya kuka boye saboda tsoron kar a zage ku kar ku yi bakin jini kuna tutiyan ku masu aqida ne kuna tutiyan ahli sunna ne amma kuna cutar da sunna wajen boye gaskiya saboda ba ku son a zage ku ba ku son ku yi bakin jini kun fi so ku saje da al'umma abinda suke so shi kuke faɗa inda suka karkata nan kuka karkata inda suka zauna nan kuka zauna inda suka miƙe nan kuka miƙe inda suka yi gudu nan kuka yi gudu ba ku son ku saba musu ko da za ku fusa ta Allah eh ko da su ba fusa ta Allah ba ruwan su yanzu duk waɗanda suke waɗannan maganganun kwanan nan ka bi su waye ya kwato ma Allah haƙƙinsa ya ce kai abin na faɗa yake samun mu fa muna fa taɓa Allah ne fa musiba kuma takan sauka ne sakamakon taɓa Allah ma a sabakun mu musibatin fa ma kasabat وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كيف كانت أن تنشي آية كيف كانت أدوة تنشي تسوق آية inna lillahi wa inna ilaihi kai qur'ani littafin Allah ne littafi ne na yau littafi ne na gobe littafin tashin kiyama yana cikin mu'jizan qur'ani baya tsufa baya zama outdated babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una walaki kace ayan nan yau ne akai wayin ta wa manzon Allah a dutsen tanshi malam mu koma ɗaya bayan ɗaya harfan bi harfin kalma bi kalma wa ma asa bakum min musibatin Allah ce abin duk wani abin da ya same ku ma wani abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum ku ka jawo da hannunku Allahu akbar kaji in an maka ruwan bom daga sama kai ka jawo akwai laifin da kai wa Allah Allah jarrabe ka da wannan fa bima kasabat sai kai ce kai waya abu an kasir Allah ce dan ma yana afuwa ne ma ya ce yana ma afuwa kan wasu laifukan da aka yi masa ba dan yana afuwa ba wala duniya ne da zuba babu ita mu ma da babu mu waya Allah ce da yawa ma yana afuwa ne ma sai ya ga dama a wani abun ya kama wani laifin da aka yi masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce me zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas yace ai to Allah ce to ai barna ta riga ta bayyana a sama da ƙasa a ruwa da kan duk sabon Allah ake ko ina sabon Allah ake ko ina a saba mu Allah da sunan maulidi ko ku gane bane a saba mu Allah da sunan siyasa a saba Allah da sunan drama a saba mu Allah da sunan film ko ku gane bane a saba ma Allah da sunan zanga-zanga kuma a zo a yaudari mutane a nuna haka din ma saban Allah din ma nuna da'a ne ba haka malamai suke yi ba da'a suke mai da shi mutum ya mutu akan saban Allah kaji an zo ana ta yabon ana ta ana ta har a fusa ta Allah gashi Allah ce wala tuzakku anfusakum huwa alamu bima taka amma babu laihun malamai ne laihun malamai ne sun ki su bayani balle mutane su ji tsoro ma su bari a ah! sai mutum ya mutu a ce ai kyakkyawan mutuwa ai kafin wata guda ya yi kaza ma ya yi sadaka aka suke ba kwanakin kafin wata guda ai yi kaza yi kaza yi kaza amma kafin wata guda ya yi sadaka kuma sabon Allah nawa yi manya manya sai ka ji wance maka eh ai manzo Allah ce idan ya mutum ya mutu kara faɗi aibinsa mun yadda kar faɗi aibinsa eh kara faɗa mun yadda to amma ba idan ka zo ka yi ƙarya ka bari hasanat ɗinsa wadda bai aikata ba waɗansu suka rudu suka ci gaba da bayani akan irin sana'ar da yake yi ba su ɗauka ma laifi ba ne suka mutu akai kai mai kai wace irin barna ne kai akwai barna ta kai wannan barna ce ba ai na gaya muku abinda malamai suke cewa idan an san mutum yana aiki na fasikanci shaye-shaye zinace-zinace sace-sace kisa da sauran laifuffuka idan ya mutu ba a son mutane masu daraja malamai su je janasa ne ya je tasha sai to wallahi an ci amanan ilimi an kuma ci amanan al'umma Allah an ci amanan ilimi an ci amanan al'umma يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون مالا وتر آية كجاوبة مقالسة تبفا Katina ba mu karisa ta ba eh al fasad fil bari li yazuqahum dinnan to bari mu karisa wannan wannan aya yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun Allah ya ce ranar ran tashi kiyama fiskan waɗansu mutane za ta yi baki wasu ta yi fari Imin kasir da yazo yace taswadu wujuhu ahlil bid'ati yan bid'a za ta yi da bakar fiska ko ba ka bane to yau yan bid'a su ne ake ce sun yi mutuwar shahada shi ne fa Allah ka tsare mu mu koma wa cir aya din liyuzikahum ba'da allazi amilu Allah ce musiba ta same don su ɗanɗani sakamakon aikin su ashe musiba tana da sanadi bala'i yana da sanadi azaba tana da sanadi Allah mai jin kai ne bai kawo mutane da da da da da da da inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah la yughayyiru ma qaumin Allah bai canja mutane su su su canja kuna zaman lafiya ya kawo muku musiba ya kawo bala'i a ku ku ku da ku jawo da hannunku in kuka saba masa to sai azaba ta zo in kuka masa da'a sai zaman lafiya ya zo yanzu dubi makka da madina wala za a daɗe baka je wata musiba ta auka ba kun sa abin da ya sa ba ba a sabon Allah ba ne a'a akwai sauƙi musamman wajen abin da Allah ya fi ƙi me Allah ya fi ƙi ne kan ne shirka har yace bai gafara wa mushriki amma duk wani abu koma ba shi ka Allah ya ga إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله أكبر ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كاجي ضلالا بعيدا باتا مي نيسا با ودا با هذا الله دواني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يجي بي غفرا ومشركي in dai mushriki ne Allah ya faɗa baya gafara kawai amma wa yaghfiru ma duna zalika abinda bai kai shirka ba kisan kai ne sata ne ƙarya ne in ya ga dama liman ya sha in ya ga dama Allah ce duk wanda hada Allah da wani ya bata bata mai nisa to wallahi Saudi Arabia shirka kam akwai saukin ta can ba mu ce ba a yi ba da sauki duk duniya ba inda ake da saukin shirka irin can kuma malaman su ba dawo ka tafi ka sanar wajen waliya to sai mu fito he mi bayani na adalci mu ce kashe mutane zalunci ne ba bisa laifi ba amma mutane kuma su guji taro irin na bid'a na sabon Allah mata da maza ana kiran wani wadda ba Allah ba idan waɗanda suka shiga suka sun yi zalunci kuma kun yi zalunci me zalunci kuku Allah shirka ma Allah don shirka ita ce ma mafi girman zalunci ya bunayya qala luqman ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim kaji ko in kaji kai ka ce ayan ta sauka dutsen tan shi wa idh qala luqman ibnihi Allah ce mu zara ka tuna lokacin da Lukman ya ce ma ɗansa wa huwa ya izuhu a lokacin yana masa wa'azi uba ne yake wada wa'azi yace ya ya kai dana la tushrik billah kar ka yadda ka hada Allah da wani kar ka yadda inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba zalunci ne ma Allah ta yaya ka dauki haƙƙin Allah ka bema wani ka hada shi da wani to kaji kai ka tayi wa danka wa'azi cewa kar ya hada Allah da wani ka taba ka taɓa nuna mata cewa ɗanka ba zaluncin da ya kai shirka shiga hakkin Allah to yau wannan babban zaluncin da ake yi wa Allah malamai nan sun yi shiru akan sun yi shiru ba ruwansu suna nemo haƙƙi na mutane ne amma haƙƙin Allah ba ruwansu ba sa taya Allah fushi ma ana haɗa shi da halittarsa ana kiran wasu wanda ba Allah ba sun yi shiru abunsa wannan janibin ba ruwansu kai in ka fito kai a ce a ah, ai kaza kaza ne a zage ka za su bada goyon ba ma wajen zage su ai su ai shi bai da usulubi ai shi ba usulubi ai usulubi san ai bai da kyau kowa yana yabo shi ba yabo yake ba ai kashe wace to ai kun ga bai da tausayi ko kun ga shi ba tausayi ke yi ba wallahi ina da tausayi amma tausayin ka ba zai sa kuma kasa kare haƙƙin Allah ba wallahi ina da tausayi ni kama na farce ni tausaya musu nake na ce tausayin da nake musu su sun ba da amanan addininsu wa malamai sun da duk abin da malamai suka dora su a kayi da su bi addini ne kashi sai malamai suka ci amanansu abin da ba addini ba suka nuna musu addini ne taron da ba na musulunci ba suka nuna musu yin haka ma son manzon Allah ne da Allah ba ci amanansu ba su kuma saboda son manzon Allah ɗin saboda son manzon Allah suka je suka yi taron ko ba ka bane saboda son manzon Allah ne amma kash su waye suka yi musu mugunta su waye suka yaudare su malamai Allah malamai ne suka ci amana wallahi malamai ne kuma za su haɗu da Allah malamai ne amma ayyuhan nasu kan sun yadda da malamai in sun ce musu abu kaza addini sai su ɗauka ba sa ma tambaye su ma hujja ma saboda yarda har ma ana cewa ka zauna a gaban ka kaman gawa a gaban mai wanka ba ka tabu zuwa abin da ya gama ka dauka ko ba ka bane kuma hakan suke yi shehi zai faɗi magana ba mai masa tambaya an dauka addini amma kash an ci amanan mutane ba a nuna musu wanne ne taro na addini ba yanzu ka je sallan idi na azumi ko na lahiya ku je taro a wurin a ce ba taro ne na addini ba ko je taron arfa a ce ba na addini ba ne ko je taron eh, musdalifa a ce ba taro na addini ba ko je taron eh, ranar sallah ranar jamar a ce ba na addini ba juma'a mutane sa taro a masallaci a ce ba taron addini ba tsakani da Allah fa muke magana magana fa muke tsakani da Allah akwai dai sai zo ce ba taron addini ba ne dutsiyan mutum saboda akwai hujja qur'ani da hadisi Allah yana son wannan taron أمني ما كلا الجمعة وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ألا ta كإيماني إن imani in an kira sallah ku bar kasuwanci ku bar komai akwai da ce ba muna addini ba yanzu dubi bomu da aka saka